أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته am jama'a a yau muna ɗauke muku da bayani a game da surorin alƙur'ani amma jama'a kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku share ku like sannan ku danna alamar kararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani kamar yadda muka tsaya a karatu na farko mun yi bayani akan suratul taubat za mu tashi akan suratul yunusa to mutumin da ya mafarki ya yi mutumin da ya mafarkin yana karanta suratul yunusa wannan yana nuni akan zai kyautata ibadansa kuma kaidin wani mai sihirin wani mai makirci ba zai cutar da shi ba sannan mutumin da mafarki yana karanta suratul hudu to wannan yana nuni akan Allah zai arzinta shi noma da ƴaƴa zai Allah zai arzinta shi abinci da 'ya'ya? sannan mutumin da mafarki yana karanta suratul yusufa wannan yana nuni akan za a zalunce shi a farkon rayuwar shi sannan daga ƙarshe zai mallaki zababbin mutane nan zai haɗu da wata tafiya da zai tsaya a kanta sannan mutumin da ya mabarki gashi yana karanta suratar ra'adi to wannan ya kasance zai kasance wannan yana nuni akan zai kasance mai kiyayewa ne da kiran Allah sannan kuma farfara za ta yi saurin fito mishi sannan mutumin da mafarki gashi yana kan da suratul ibrahima annan yana nuni akan zai kyautata al'amarinsa da addininsa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan mutumin da mafarki gashi yana karanta suratul hajiri to wannan yana nuni akan zai sami yabo wajen Allah tabaraka wa ta'ala da wajen mutane sannan mutumin da ya ga gashi yana karanta suratul nahl to wannan yana nuni akan Allah tabaraka wa ta'ala zai arzinta shi ilimi idan kuma mara lafiya ne Allah zai ba shi lafiya sannan mutumin da ya ga gashi yana karanta suratul isra'i wannan yana nuni akan zai samu nasara akan abokan gaban shi sannan mutumin da ya mafarki yana karanta suratul kafi to wanne yana nuni akan zai samu amana sannan rayuwar shi za ta yi tsawo har sai ya gaji da rayuwa har sai ya kasance ya ji yana begen mutuwa saboda tsufa sannan mutumin da ya farki gashi yana kan da surati dahi to wanne yana nuni akan shi ma sihirin mai sihiri ba zai cutar da shi ba sannan mutumin da ya mafarki yana karanta suratul anbiya'i wannan yana nuni akan zai samu farin ciki bayan tsanani zai samu sauƙi bayan ƙuntatawa sannan Allah ta baraka wata ala zai adanta shi ilimi da tsoron Allah sannan mutumin da ya mafarki yana karanta suratul hajji wannan yana nuni akan Allah zai arzanta shi aikin haji maimaice da malam mirara insha Allah ta'ala sannan mutumin da ya mafarki yana karanta suratul mu'minina wannan yana nuni akan imanin sa zai yi karfi kuma zai cika wannan imanin sannan mutumin da ya mafarki yana karanta suratul nuri Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana nuni akan Allah zai nawwara zuciyarsa da kabarinsa sannan mutumin da ya mafarki yana karanta suratul furqan kana fariqan bainal haqqi wal batili wannan ya kasance zai kasance mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya sannan mutumin da ya yi farki yana karanta suratul shu'ara'i asimahullahu min alfawashi wannan yana nuni akan Allah zai tsare shi daga alfahasha sannan mutumin da ya mafarki yana karanta suratun namli wannan yana nuni akan za a zo mishi da wani mulki Sannan mutumin da ya mafarki gashi yana karanta suratul kasasi wannan yana nuni akan Allah tabaraka wa ta'ala zai anzarta shi wata taska ta halas sannan mutumin da ya mafarki yana karanta suratul ankabuti wannan yana nuni akan zai wannan mai wannan mafarki zai kasance cikin amana na Allah da tsari na Allah har ya mutu sannan mutumin da ya mafarki yana karanta suratul rumi wannan yana nuni akan Allah zai bu Allah zai sallada wani fatahin wani gari a hannunsa daga garuruwan mashirkai sannan mutumin da ya mafarki gashi yana karanta suratul lukumani wannan yana nuni akan wannan mafarki zai sami hikima wannan yana nuni akan mai wannan mafarki Allah tabaraka wa ta'ala zai arzinta shi hikima da ilimi sannan mutumin da ya mafarki gashi yana karanta suratul sujati wannan yana nuni akan zai mutu akan sujada zai zai zamo daga cikin masu babbar rabo a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan mutumin da ya mafarki gashi yana karanta suratul ahzabi wannan yana nuni akan zai zamo daga cikin mai wannan mafarki zai zamo daga cikin mabuta tsoron Allah tare da bin gaskiya sannan mutumin da mafarki yana karanta suratul faɗi wannan yana nuni akan Allah tabaraka wa ta'ala zai mishi zai buɗe mishi kofofin ni'imomi a nan za mu taƙaita muku wannan bayani na fassarar surorin alƙur'ani idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a youtube channel ɗinmu za mu kasance masu wuraren ku insha Allah insha Allah a kashi na uku za mu karshe muku sauran bayani